jami'u tirmidhi wato aljami'ul muktasar من as-sunani Rasu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama a kamar yadda aka fi sanin sa da sunan tirmidhi yau wunin talata 12 sha biyu ga watan uku hijira annabi sallallahu alaihi sallama dubu ɗaya da ga watan takwas dubu kirgin miladiya wannan kuma shine majalisin mu na biyar bayan mukaddima guda biyu da muka yi a cikin wannan littafi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya arzuta mu faɗan daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai muna nan a cikin kitabu taharati ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ko abwabu taharati ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama. za mu tashi babi na goma sha bakwai ko na sha shida ko babi na goma sha shida باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المبعد شين بابي نقوم شاشدا باب الذي بياني أكن يد النبي صلى الله عليه وسلم يكي تكل لدوبا سنبيا بكاتا ستدان أدو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة idan ya yi nufin biyan bukatarsa abada yakan nisanta fil mazhabi cikin wurin da ya nufa wato wurin da zai tafi ya bukatar sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan yi nesa da mutane wannan shine al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam in zai biya bukatar sa yana nesa da mutane wannan kuma shine yafi zama wato a tsara mutunci idan zaka biya bukatar ka nesanta da mutane wannan idan ba a cikin gari ne a cikin gidaje waɗanda suke ginannu ba a a fili ne tarwal saboda su a wancan lokacin ai hulɗarsu da wato da biyan bukata a cikin gida kaɗan ce daga baya ne ma aka samu larabawa suke yin bayan gida suke yin wurin zagayawa a cikin gida amma abin da aka sani al'adarsu shi ne mutum ya tafi bayan gari can ya je ya biya bukata maza da mata da haka ake kafin hijabi an fahimta ko har ma bayan hijabi ma suna fita daga baya sai al'adar ta canza sai zama suna rikon wurin zagayawa a gida kamar yadda muke yanzu an fahimta ko kuma yana da alaka da rashin girman gari yana da alaka da rashin girman gari har yanzu idan ka je kauyuka za ka ba wani abu bane mutum kawai in yaji dan batsuwa kawai dan yayi nisa da mutane kawai zai zaga daji ne ko ina ko ina da gidaji daji ne ba wuya ka fita jeji ka je ka biya bukatar ka dawo an gane ko mutum ga gidan ma amma sai ya bari ya tafi to wannan ita ce al'adar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا وأبو سلمة اسمه عبد الله ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري وأن حديث الإمام الترمذي رحمه الله ya rawaice shi ta hanyar malaminsa Muhammad ibn Bashar zuwa ga sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama Mughira dan Shu'ba Allah ya kara masa yadda qala yace kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi safarin na kasance tare da Annabi a cikin tafiya fa atan nabi sallallahu alaihi wasallama hajatahu sai manzon Allah ya tafi zai biya bukatarsa fa ab'ada fil madhhabi sai yayi nisa fil madhhabi wato a wurin da ya tafi tasa wurin da ya tafi dan ya biya bukatarsa yayi nesa da mutane haka bugira dan shuba radiyallahu ta'ala ya ruwaito wannan hadisi a wannan hadisi malamai suna da maganganu a kansa cikin malamai akwai wanda suka inganta shi wasu suka ce hadisi ne hasan bayan al-imam at-tirmidhi a sunan abu dawud ya fitar da hadisin kuma yayi shiru akan sa bai ce komai ba shi kuma al-imam abu dawud ya ce wa ma wa ma anhu fa huwa salihun lil istishhadi yace duk hadisin da na kawo a cikin littafi na sai dai shiru a kansa to hadisi ne da ya za a iya kafa hujja da shi da haka shi yasa wani lokacin malamai sun sun kawo hadisi yace sakata anhu abi abu dawud abu dawud ya shiru a kansa ma'ana za a iya kafa hujja da shi kenan an gane ko haka al-imamu an-nasa'i ya fitar da shi haka ibnu majah haka al-imamu ad-darimi illar hadisin kadanci saboda abdulwahab ne a saƙafi da ke cikin isnadin hadisi wanda shi ne malamin malamin alimami tirmidhi shi ne a cikin na biyu a cikin isnadin abdulwahab a saƙafi suka ce ikhtalab ya samu ikhtilabi daga baya daga baya ya dan samu yana yana kuskure a cikin hadisinsa to wannan shi ne dalilin da ya sa wasu malamai suke gan hadisin yana da yar illa da shi ya sa al’imamun turmili ya kawo wani hadisun a ƙasa da shi don ya ƙara masa ƙarfi. al’imamun turmili ya ce wa filbabiyan abdurrahman na abi ƙuradin wa abi ƙatada wa jabirin wa yahi bin musa wa abbasin wa bilaz bin duk waɗannan sahabban annabi sallallahu alaihi sallama al’imamun turmili ya ce suna da wani hadisi da yake da wannan ma'anar don ya nuna maka cewa ba hadisin mubira ɗan ba ne kaɗai zai zama dalili a nan ba kuma yace hadha hadithun hasanun sahih kaga al-imam at-tirmidhi shi yana ganin hadisi ne hasanun sahih wa yurwa an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yace kuma ana ruwaitowa kaga yurwa shi ga ce tamridi wato ishara ce zuwa ga rauni sau da yawa malamai suka ce yurwa to ishara ta suke daga dan rauni annahu kana yartadu li dawlihi makana manzon Allah yana zaban wuri dan bawalinsa kama yarta da manzilan kamar da yake zaben wurin zama kamar yadda zai zaɓi wurin da ya dace ya zauna to haka yake zaɓen wurin da ya kamata ya bauni an gane ku? to kaga wannan yuruwa ya kawo shi da shi ga tamridi kuma ya yi to wanda bai kawo isnadinsa ba al'allamatu mubarak furi ya ce shi gaskiya ya duba iya bincikensa bai samu wannan hadisin ba da wannan ma'anar da wannan lafazin bai samu ba wannan na biyun da ya kawo kana ya rasa da lubujihi makanan kama rasa da manzulun ya ce gaskiya ni ban samu wani hadisi mai wannan lafazin ba ya ce amma akwai hadisai da suke da ma'anarsa an gane ko a cikin al almujam al'ausar na tsabarani akwai hadisi da yake da wannan ma'anar haka na cikin sunan abi dawud akwai hadisin da ke da wannan ma'anar وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ya kawo a cikin isnadin nan, wanda yake riwaya daga Mughira dan sha'uba tabi'i ne yace in baka san shi ba sunansa Abdullahi dan Abdurrahman dan Auf wato da ne ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman dan Auf ahadu ahadul ashara almubashirin bil janna daya daga cikin mutane goma da aka musu albishir da aljanna wasu malamai suna ganin cewa ba sunansa Abdullahi bane sunansa Ismail ibn Abdurrahman ibn Auf ne amma abin da ya shahara dai Abdullah ibn Abdurrahman ibn Auf dan haka wannan hadisi dai hadisi ne da ake kafa hujja da shi malamai sun kafa hujja da shi an gane ko dan raunin da yake da shi bai ba ayi watsi da shi ba daga cikin wanda suka inganta shi kamar yadda muka karanta yanzu al-Imam Tirmidhi rahimahullah ya inganta shi haka nan Abu Dawud yayi shiru akan sa wanda yake nuna shi ma ishara ne zuwa ga cewa za a kafa hujja da shi kuma wannan ma'anar hadisin kamar yadda muka da farko ita ce ta dace da muru'a idan mutum zai biya bukatar ya nisanta da mutane babu ma ja fi karahiyatul bawl fil muktasali babi na 17 babin da ke magana akan wato ba a so mutum ya rinka yin fitsari fil muktasali a wurin wankansa Karahiyya makaruhi ba a so ka rika yin bawali fil muktasili a wurin da kake wanka ba ya kamata ya zama wurin da ka daban wurin bawalinka daban an fahimta ko ka san za a ciro bayan gidajenmu ne biyan za a wuri ɗaya ne ko amma ba wannan ma'anar ake nufi ba ma'ana a setin wurin da kake yin wanka ya zama a setin wurin kuma za ka yi bawali amma idan wurin da za ka yi bawali a gefe wurin da za ka yi wanka a gefe to ai bai zama wuri ne ba wanda ya zo wanci haka ne bayan gidan mu don ana yin dan ana ajiye yar abin nan a na yake ce mata da Hausa ake ce shadda ko ana ajiye yar shadda wurin da in mutum bai yi bawali ko zai bayan gida a nan yake yi wurin gefe kuma shine wurin da za yi wanka kaga ba hada su ba amma an kun tuna da ko yanzu ka je kauyuka da karkara sai ka samu dan wani wuri ne haka shi kadai a nan a mutum zai yi sa kuma anan zai yi wankan to wannan wani ake magana قال حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردويه قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعف بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال إن عامة الوسواس منه الإمام الترمذي يروي أن حديثي تعني المال من سعلي بن حجر زوى صحاب من ذن الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي أي هني an yabula ar-rajulu fi mustahammihi mutun yayi bawali fi mustahammihi a wurin wankansa al-mustaham daga al-istihmam shine wanka asali suka ce daga al-hamim ne ruwan zafi sukan ce al-istihmam ruwa wanka da ruwan zafi asali ana faɗansa ne a wanka da ruwan ɗumi kenan amma daga baya sai aka koma ana amfani da shi a kowane irin wanka ma an fahimta ko wa ce ta in ammatal waswasi minhu mafi yawan waswasi minhu daga yin bawali a wurin wanka ne ake samu sa yawancin waswasi akan same shi ne minhu daga nan wato ka rika yin bawali a wurin da kake wanka wannan hadisi a cikin isnadinsa akwai ash'af ibn abdullahi ash'af ibn abdullah wasu daga cikin malamai sun jingina masa waham suka ce yana da Wahani. kamar al-luqayli cikin abu afa ya danganta masa yace lahu lahu awham Kamar wasu daga cikin malamai sun ce a a gaskiya kure ne har al-imam az-zahabi yace ni mamaki ma nake yi da imam al-bukhari da muslim da ba su fitar da hadisin sa ba maganar kaga wahan bata taso ba inda lahu auham ne bukhari da muslim ba za a yi da'awar me yasa ba su fada hadisin sa ba to amma isnadin sa har yanzu akwai al-hasan al-hasan din shine al-hasan al-basri al-hasan ibn abi al-hasan shi amintacce ne sai dai yursil wa yudallisu kathira yana yin tadlisi sau da yawa mutamun bi tadlisi ana yawan tuhumarsa da tadlisi malami mai tadlisi kuma mun faɗa ba sau ɗaya ba in ya ce an ba a karba sai ya sarraha da tahdiki sai ya faɗa wani wuri ƙarara ya ce haddasa ni ko haddasa na ko akbara na ko akbara ne kaga nan ya ce an hasan an abdullahi bin mughaffali da haka wani daga cikin abin da yasa wasu malamai suke ganin hadisin yana da rauni amma al-imamu an-nawawi rahimahullah ya hassana wannan hadisin yace hadisi ne hasan haka nan al-Sheikh al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani da al-Sheikh Shu'aib al-Nawut duk sun ce hadisi ne hasan sai dai jumlar karshen nan inna ammatal waswasi minhu iya wannan wurin shine suka ce bai tabbata marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba tabbas wannan hadisi yana da shawahid ma'ana yana da hadisan da suke da ma'anarsa da suke karfafansa ya zo cikin sunan abi dawud ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yamtashiba ahaduna kulla yawmin aw yabula fi muktasalihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum yayi ta tsefe gashin kansa kullum kullun ya ta tsefe gashin kansa aw yabula fi muktasalihi ko kuma yayi bawali a wurin wankansa haka yi cikin sunan na abi dawud kuma hadisi ne ingantacce manzo Allah ya hana mutum kullum sai ya tsaye gashin kansa da ya ne da wannan tun da cewa ba sunan abi dawud muke karantawa ba amma tun da hadisin ya zo wani zai ce a ya za a hana tsaye gashi kullum wato abinda suka ce ake nufi da wannan shine mutum ya damu da kwalliya kamar yadda mata suke damuwa da kwalliya namiji ya damu da kwalliya domin yawan tsetsa gashin kai alama ce ta ne ta san kwalliya kaga kwalliya kuma aikin su ne aw man yashau fil hilyati wa fil khisam ghayr mubin suna ga sani da kwalliya a goge nan a share nan a shafa nan ita aibi ne a wajen ta mace ba ta kwalliya amma namiji in ya cika yawan kwalliya shi kuma aibi ne a gunsa aibi ne a gun namiji ta kwalliya ta damuwa da kwalliya wani ya karbi wani madubin wani ya karɓi wani mai hula ne ya zo wuce kasan masu hula ba sa rabuwa da madubi saboda an ka sa hular ka duba sai kaga ta yi maka kyau ko ba ta kyau ba to ya zo wuce sai ne ya karɓa shi da Allah malam da madubin naka baran ga duba fuskata shine sai karɓa ya duba ina da yaka abun wani na kusa da shi zai ce ta ikon Allah Ni yanzu da gona da duba fuskata ina wuce shekara biyu na gani saboda shi ba kes din sa bane ma gaba daya mamaki yace wai a ce namiji ya duba fuska <laughs> ya ce shi rabansa da duba fiskas ya muke kara ya tsaya ya duba waya gaya ya take ba kes ɗinsa ba ne to suka ce ma'ana shi ne mutum ya biyan kai ma'anarsa shi ne ta damuwa da kwalliya kwalliya kwalliya mahallin shan shi ne auya gura fi mukta ko ya rinka bawali a wurin da yake wanka an gane ko a malaman da suka ce wannan hadisi suka hasana shi sai dai wannan jimla ta karshe ina ammatal waswasi minhu suka ce saboda shi wannan riwayan cewa manzon Allah ya hana yin bawari a wurin wanka yana da wasu hadisan da suke karfafansa amma babu wannan jinnar a ciki in dai abin da ya zo daga manzon Allah ne inna ammatal waswasi minhu cewa mafi yawan shakku ko kwanto waswasi daga yin bawali a wurin fitsari yake samuwa shi wannan ba sama masa abin da zai karfafe shi ba kasan san takan kalibin ina balban hadisi sai hadisi ya zo sai a raba shi biyu sai a ce rabinsa na farko yana da dalilin da suke karfafansa tabbas ya inganta kenan amma rabin karshen ba a samu wani hadisi da goyi bayansa ba da haka shi bai inganta ba an gane ko qala wa fil babi ar-rajul min an nabiy sallallahu alaihi wa sallama yace a cikin wannan babu akwai wani hadisin da yake da wannan ma'anar daga wani mutum cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan hadisin da muka isharar zuwa gare shi na sunan abi dawud haka yazo an rajul min min ashabin nabi daga wani mutum a cikin sahabban annabi su sahabban annabi alaihi salatu wasallam ba sai an san su ba Inda dai fika ne amintacce ne wanda ya rawaito hadisin yace daga wani cikin sahabban annabi shikenan sai a karba tunda sahabi ne shikenan lahu bara alaihi ba wata kura kuma قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعف ابن عبد الله kaga wannan ishara ce shi ma zuwa ga raunin hadisin yace hadha hadithun gharibun ay da'ifun an gane ko la na'rifuhu marfu'an ba mu san shi a jingina shi ammatul waswas minhu ta tabbata daga abdullahi dan mughaffal amma ba daga maganar annabi ba daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa wasu malamai suka ce da yace naha an yabula ar-rajulu fi mustahammihi maganar annabi ta kare wa qala sai yace shiwa al-mughira dan shuba a abdullahi dan bugaffal shine yace inna ammatul waswas min wato maganar ta shi ba maganar annabi alaihi salatu wassalam wa qad kariha qaumun min ahli al-ilm bawl fil muktasali wasu daga cikin malamai sun kyamaci yin bawali fil muktasil a wurin wanka wa qalu suka ce ammatul waswasi minhu mafi yawan waswasi daga wajen ake samu kamar yadda muka ce ya tabbata daga Abdullahi dan Mughaffal to me yasa yawan waswasi zai faru a saboda lokacin da kai fitsari a wuri kuma sai ka zo kana yin wanka wai lokacin da ruwan wankan na yake zuba akwai tsammanin ya rika mai yana bugan ƙasa yana ɗan tarsatsi sai ya gaurayu da ruwan da yake zuba da fitsarin sai ya dawo jikinka sai ka zo kana kokonto ni nan an yi fitsari bai taba ba kuwa an yi nan fitsari bai taba ba wa rakhasa fihi ba'd ahli al-ilm amma wasu daga cikin malamai sun yi rangwame suka ce ba komai za a iya yi minhum ibn sirina daga cikin su akwai muhammad ibn sirin wa qila lahu aka ce masa innahu yuqalu ana cewa fa inna ammatal waswasi minhu mafi yawan waswasi ko kwanto fa daga nan ake samu haka ake fada qala sai muhammad ibn sirin ne yace rabbuna allah la sharika lahu kada kai wa allah tarayya kada ku sa kada kai wa allah kishiya rabbuna allah ubangijin mu la sharika lahu bashi da abokin tarayya wai waswasi wa ke sawa kenan Allah ne ke kawo waswasi kar ku kawo mana wani abu kuce wani ne ke kawo ba shi ba kada ku yi wa Allah abokin tarayya ko kuma kada ku sa sababin da Allah bai sake sababi ba in kun yi haka kun nuna Allah abokin tarayya ta san a shari'a duk abin da shari'a ba ta sake sababi ba sai ka sake sababi to ka kirkira a bashin addinin Allah da haka yace kar ku yi da haka shi bai da wannan maganar ba kenan wa qala ibn al-mubarak abdullahi dan mubarak yace ce, si'atil bawl fil muktasar idza jara fihi al-ma'u idan ruwa yana gudana wai lokacin da ka zuba ruwan in yana tafiya sai tafi da fitsarin ko to babu laifi ka iya yi malamai suna da tattaunawa mai yawa akan wannan matsalar ta yin bawali a wurin da kake wanka wasu daga cikin malamai suka ce idan wurin mai laushi ne to za ka iya yi amma in mai tauri ne ba za ka yi ba wai saboda idan wurin mai tauri ne an fi tsammanin ne ruwan ya dawo jikinka amma idan mai laushi ne to sai ya shiga cikin ƙasa sai ya tafi ba zai dawo jikinka ba wasu kuma sai suka juya suka ce a'a idan wurin mai tauri ne to ba laifi ka iya yi dan wurin mai tauri ne ba zai zauna ba dama kana yi zai gangara amma in mai laushi ne to shine zai zauna in kai wanka ruwan sai ya zuba a wurin sai ya faɗi jikinka kaga sun juya kenan sun akasa an fahimta ko kaga mu dai duk wannan yanzu ba mu da wannan matsala in kun kula duk ba mu da wannan matsala yanzu mu wurin fitsari daban wurin wanka daban duk inda ka je bayan gida zaka samu an yi yar yar shadda ko ta tsuguno ko ta zama wannan anan zaka yi bawali sai ka koma gemu kuma sai ka yi ne sai ka yi wankan ka da haka baka da wannan matsala قال أبو عيسى حدثنا بذلك أحمد بن عبد عبده الآملي yace wanda ya gaya mana wannan maganar ta Abdullahi dan Mubarak shine Ahmad ibn Abada al-Amuli tunda bai zauna da Abdullahi dan Mubarak ba ko kuma ya ce Abdullahi dan Mubarak ya ce to shine zai gaya maka a wurin wanda ya ji magana daga Abdullahi dan Mubarak an Hibban an Abdullahi ibn Mubarak shi kuma ya rawaita daga Hibban shi kuma daga Abdullahi dan Mubarak an fahimta ko babu ma ja a siwaki babin da ya zo zai magana akan hukuncin asuwaki aswak ana faɗan asuwak ana nufin ma yi tasawwaku bihi shi asalin abin da ake yin asuwaki da shi ana ce da shi asuwak. sannan ana cewa asuwak akan alfa'il aikatawa at-tasawwuf yin asuwakin ana ce masa asuwak. sannan abin da ake suwaki da shi ana ce da shi asuwak. to abin da yake nufi nan shine wato alfa'il yana nufin aikatawa me hukuncin sa قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة الإمام الترمذي يروي حديث لجمال مس أبو كريم zuwa ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laula ana shukka ala ummati ba dan kada in kuntata wa al'ummata ba bis siwaki, da na umarce su da su rinka yin siwaki inda kulli salatin a kowace sallah abin da ya hana manzon Allah wannan umarnin shine kada ya kuntata kada ya kuntata an fahimta ko wannan hadisin yana nuna mana yadda aswaki ke da muhimmanci a musulunci har gudun kuntata mana ne yasa ba a yi umarni ba sannan wannan hadisin yana nuna mana umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam asali kenan ne wajibi ne kaga shi zace ba dan kada in kunta ba dan nayi umarni domin in yayi umarni ya zama me ya zama wajibi duk umarnin annabi wajibi ne sai in an samu dalilin da yake kautar da shi daga wajibi an fahimta ko in an samu dalilin da ya nuna cewa wannan abun ba wajibi ne sai ba wajibi ba amma al'asulin annabi yake ku yi kaza wajibi ne wannan hadisi ya zo da lafuza da yawa daban-daban ya zo laula na shuka ala ummati la amartum bi siwaki inda kulli wudu ya zo laula na shuka ala ummati la amartum bi siwaki ma'a kulli wudu'in inda kulli salah ma'a kulli wudu' inda kulli salah sai wasu malamai sai su ba abinda da ya kamata shine a hada waɗannan ruwayoyin duka Wattan ta ce inda kulli salatin a kowace sallah waccan ta ce inda kulli wudu'in a wajen kowane alwala wannan sai ta ce ma'a kulli wudu'in inda kulli sala sai a ce kenan ana nufin in za ka yi alwalar da za ka yi sallah ka yi wato kowace alwala alwalar da za ka yi sallah da ita sosai ka yi ka aswakin a wajen alwala kenan ba a wajen sallah ake alwala ake yin aswaki ba a wajen me ake yi a wajen alwala kenan a wannan ma'anar amma wasu malamai suka ce a'a anta ma'murun bihi inda kulli wudu wa anta ma'murun bihi inda kulli salati lakinnahu amran ghayra wajib a ana so kai kai aswaki a lokacin alwala sannan ana so kai lokacin wa lokacin sallama wannan hadisin kuma yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi manzo Allah yakan yi ijtihadi ba sai kowane abu ya jira masa umarni ba amma idan ya ijtihadi idan ba daidai bane la yuqarru alayhi ba za a bar shi ba in ku daidai ne fa yuqarru alayhi sai a bar shi akan yanzu ga nan ai annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa ba dan da kunta ta al'umma da na umarce su inda umarnin Allah madaukakin sarki ya riga ya yi shi manzo Allah zai bar zai ki fada ne ba zai ki fada ashe Allah bai yi umarnin ba shine manzon Allah ya ga cewa ba dan kada ya kunta mu da ya umarni ashe kenan manzo Allah yana iya yin umarni kaga yace hadi kenan idan yayi umarnin shi idan daidai ne to Allah zai kyale shi wanda abin daidai ne idan ba daidai bane kuma sai a ne sai a ce ba daidai bane wannan shi ra'ayin wasu daga cikin malamai akwai malaman da su ne san manzo Allah ba ya hadi, ba ya hadi komai jira yake kai a umarce shi amma akwai wasu ayyuka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanda gaskiya ba za ka kore ijtihadin ba ba za ka kore ijtihadin ba to da yayi wani abin an masa gyara in har umarni aka yi masa aida ba masa gyara ba afa Allahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibina Allah ya maka afuwa me yasa kake musu izini kenan da an da da an masa umarni ya masa izini ne ai da ba za cewa afallahu anka ba an gane ko lokacin da aka kama fursunonin yaki a yakin badar manzo Allah shawari da sahabbai me ya kamata a yi musu sai na abokan radiyallahu ta'ala ya ce a sa su fanshi kansu sai na umar ya ce a kashe su manzo Allah ya dauki shawarin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala amma sai Allah madaukake saukar da aya yana yana ne yana goyon bayan fahimtar sayyidina Umar ma kana min nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yufkhina fil ard aka ce da ba lokacin rikon bayi bane ba lokacin riko lokacin rikon fursunonin yaki bai yi ba an fahimta ku shi shine wasu malamai suka ce lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ijtihadi sai sai faɗi wannan magana qala abu isa abu isa a tirmidhi yace wa qad rawa hadha al-haditha muhammad ibn ishaq an muhammad ibn ibrahim an abi salama an zaid ibn khalid an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadithu abi salama an abi hurayra wa zaid ibn khalid an an-nabi sallallahu alaihi wasallam kilakuma indi sahihun yace da wannan hadisin da ya kawo hadisin Abu Huraira da hadisin Zaid ibn Khalid dukkan su kilahuma inda sahihun yace duk hadisi ne ingantacce Muhammad ibn Ishaq al-Muttalib ya ruwaita hadisin daga Muhammad Ibrahim al-Taymi daga Abu Salama daga Zaid ibn Khalid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wani isnadin kenan sai yace wa hadisi Abi Salama an Abi Huraira hadisin sa da ya kawo kenan anan wa zaid ibn khalid an annabi da kuma hadithin zaid dan khalid ma daga annabi kilahuma inda sai dukkan su ingantattu ne li'annahu qad ruya min ghairi wajhin saboda an ruwaito su ba ta fuska ɗaya ba an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam hadal hadith domin wannan hadisin an ruwaito shi ba ta hanya ɗaya ba daga abu huraira wa hadithu abi huraira ta inna ma sahha li'annahu qad ruya min ghairi wajhin yace hadisin abu huraira ya inganta ne saboda an ruwaito shi ba ta hanya ɗaya ba haka ya zo a yawancin nusar na tirmidhi wa hadithu abi ta inna ma sahha amma al-allamah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ce a wasu nusar ɗin ba haka bane kuma ya rinjayar da waccan nuskar kuma ya faɗi bayanin da lalle na gamsu cewa waccan nuskar ta fi zama daidai akan wannan idan kaga wannan magana ta alimamu imam Ya ce da farko dai ya ce hadisin Abu Huraira da ya kawo da hadisin zai dan Khalid dukkan su hadisai ne ingantattu Ya ce yace li'annahu qadru bin ruwa wajhi an abin Huraira ta annabi sallallahu hadin hadis saboda shi wannan hadisin na Abu Huraira an ruwaito shi ba ta hanya ɗaya ba sai kuma ya ce wa hadisa Abi Huraira ta inna ma sahha hadisin abu huraira ya inganta ne da annahu qadru wa min ghairi wajhin saboda an ruwaito shi ba ta hanya ɗaya ba ai kaga wannan maimaici ne maimaici ne a can fa ya ce li'annahu qadru wa min ghairi wajhin an an abi huraira ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda an ruwaito wannan hadisin da Abu Hurairah ba ta hanya ɗaya ba kuma sai sake cewa wa hadisi Abi Hurairah ta inna ma sahha li annahu qad min ghairi wajhin babu ba ma'ana sai zama kikirari ne sai ce abin da yake wata nuskar wa hadisu abi hurairata asahhu ba inna ma sahaba hadisu abi hurairata asahhu shi a wajen sa hadisin abu huraira yafi inganci akan hadisin zaid dan khalid la'annahu qad ruwiya min ghairi wasin saboda an ruwaito shi ba ta hanya ɗaya ba shine abin da ya faɗa baya an ruwaito shi ba ta hanya ɗaya ba dan haka a wajen sa asahhu yafi inganci wa amma Muhammad ibn Isma'il yace amma al-Imam al-Bukhari fa za'ama anna hadith Abi Salamata an Zaid ibn Khalid asahhu kun fahimta ko yace amma malamin sa Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari shi a ganin sa hadisin Abu Salama daga Zaid dan Khalid asahhu ya fi inganci yanzu nan kenan yana so ya nuna muku cewa shi a wajen sa hadisin Abu Hurairah ya fi inganci amma a wajen al-Imam al-Bukhari hadisin hadisin Zaid dan Khalid ya fi inganci an fahimta ko to wannan maganar da yi ita ma abun mamaki tun da ya ce hadisin Abu Huraira ya fi inganci a wajensa hadisin kuma Zaid dan Khalid ya fi inganci a wajen Al'imamul bukari bukhari a wannan maganar yanzu Al'imamul bukari al-Bukhari kawo wannan hadisin a cikin lissafinsa sa wanne kai mata ya kawo na'am hadisin ma ya kamata ya kawo da a wajen shafi fi inganci ko to amma in ka je sai bukhari hadisin Abu Huraira shi ma ya kawo shi kun fahimci malar kuwa ya ce a wajen al'imamu bukari hadithin abu wurin hadisin zai ɗan kalin asaf amma kuma shi ma a ilman bukari hadithin abu wurin da ya kawo asaf bai kawo hadisin zai ɗan kalin ba kuma kaga ayi imamu bukari yana kan asahu ma inda hudu asahu ma inda hude zai asifin bukari kenan abin da ake nufi anan waɗannan asani ɗin guda biyu da ya kawo su yake magana ba yana magana akan kowane isnadi ba ba yana magana akan matanin ba akan isnadin yake magana isnadin da ya kawo a nan a cikin littafinsa hadisin abu salama daga abu huraira ko wannan kuma hadisin abu salama daga zai da khalid ai kowane yana da isnadi na daban domin anan kaga haddasa na abdatu bin sulaiman an muhammad ibn amrin an abi salama an abi huraira amma hadithu zaid dan khalid ba hadithu muhammad ibn ishaq ne an muhammad ibn ibrahim sannan an abi salama to yana da magana akan waɗannan isnadin guda biyu ne da ya kawo a wajen imam bukhari wannan isnadin da yake dauke da matanin hadisin zaid dan khalid ya fi inganci akan wannan isnadin da ya kawo da yake dauke da isnadin abu hurairah Allah ya kun gane karatun nan kun gane kuwa eh bai fito ba yadda aka yi shuɗin da malam kama an mutu kamar na gaba gane ba eh na eh maganar da al'imamu biyu nan nan sai ka ɗauka kamar yana nufin hadithin zaidu dan khalid yake nufi ya ku inganci akan hadisin abu huraira alhali shi ba abin da yake nufi ba bakin shi abin da yake nufi waɗannan isnadin guda biyu da ya kawo wanda duk imamu bukari bai kawo su a cikin ba amma ya tambayi malamin sa ne imamu bukari akan waɗannan isnadin guda biyu isnadi na farko isnadin abdu ibn suleiman daga muhammad ibn amr daga abu salama daga abu huraira na biyu isnadin Muhammad ibn Ishaq daga Muhammad ibn Ibrahim daga Abu Salama shi kuma daga Zaid ibn Khalid to a waɗannan isnadin ne guda biyu shi al-Imam Tirmidhi ya rinjaye da isnadin da aka jingina zuwa ga Abu Huraira amma al-Imam Bukhari sai rinjaye da isnadin da aka jingina zuwa da Zaid ibn Khalid amma ba wai yana nufin hadisin Abu Huraira din gurgur yana nufin cewa wai al-Imam Bukhari yana ganin hadisin Zaid ibn Khalid ya fi inganci ba domin shi ma a cikin sahihinsa hadisin Al'imamu Abu Huraira ya kawo amma da wani isnadi na daban ba ta wannan layin waɗannan ruwayoyin guda biyun kawai yake magana ba yana nufin asalin mutanen hadisin ba yanzu an gane ko ta a qala abu isa وفي الباب wa أبي wa الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وهذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وأم حبيبة وأبي أمامة وأبي أيوب وتماد بن عباس وعبد الله بن حنبلة وأم سلمة وواصلة بن الأصفع وأبي موسى دوب أننا صحابا من دان الله صلى الله عليه وسلم عليه يانا نكون شوى سنة ده حديثي ده ونم معنى ba wai dole ya zama exactly wannan lafazin ba amma hadisin yana da wannan ma'anar an fahimta ko قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجحني رضي الله عنه قال ماذا كتاكم ماذا كتاكم وانا إسناد وانا إسنادي ني أه نعم wannan isnadin makaranta ne shine isnadin da yi isharar kansa a baya da ya ce imam bukhari yana ganin wannan isnadin asahhu bin hadisin da ya kawo a farko an gane ku? Fa’ala sami ita rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, naji manzan Allah yana cewa laula ana shuka ala ummati ba don kada kunta ta al'umma ta ba la amartuhum bis ke da na umarce su da aswaki inda kulle salati a gurbin kowace sallah wala akhartu salatul isha ila thuluthil Laili da na jinkirta sallar isha ila thuluthil Laili zuwa kashi ɗaya cikin uku na dare ƙwala ya ce fakana zaidu ibn khalidin zaidu dan khalid ya kasance ya hadu salawati fil masjidi yana halartar salloli a masallaci wa siwakuhu ala udunihi aswakinsa yana kan kunnansa maudi Alƙalami. wurin da ake sa alƙalami min obinil katibi a kunnan mai rubutu wato kamar yadda na sa bayron nan haka an gane ko da ana yin haka ba amma yanzu an dina na? eh? gaskiya yanzu ba na gani ana yi kafin coci ko? eh haka muna ga wannan da yake karami ne na jin ko kuma kunnan nawa ne yake da faɗi amma na ga yaƙi zama ne amma yana zama in birin duk ɗin nan ne kaga wannan siriri ne da yawa na ko gilas ne hana shigo? to na Allah gilas din ne to haka zaidu dan Khalid yake yi a idan yaje sallah yakan je sallah masallaci wa shiwa ko ala uzunihi aswakin sa yana kan kunnan sa maudi alqalami wurin da ake sanya alqalamin ubin alkatibi daga kunnan mai rubutu la yaqumu ila salati baya tashi sallah illa sanna sai ya yi aswaki istanna sannu ko lil istinan kenan daga asinnu ne wato goge hakori thumma raddahu ila mawdi'ihi sai kuma ya mai da shi wurinsa. sai ya ce istawu a daidaita sahu a ci gaba da sallah da wannan ya sa wasu malamai suka ce gaskiya magana cewa shi aswaki a wurin alwala kaɗai ake yi ba ta taso ba domin ga zaidu dan khalid arrawi ajra da marawa marwayacin hadisi shi fa kowa sanin ma'anar hadisin gashi nan haka yake to wasu daga cikin malamai suna ganin cewa gaskiya fa shi aswaki fa kawar da kazanta ne ya za a ce kuma kawar da kazanta a cikin masallaci Kuma kawar da kazanta bane eh aswaki kawar da ta ne kuma kawar da ta bane kamar kuna tsoro eh me manufar goge hakora ne eh cewa a kawar da me kawar da datti suka ce to a cikin masallaci kuma kuma wani lokaci har yana yin jini kuma a wajen shafi'iyya su in jini ya fito a hakoran ka alwalar ka takare ta zai kenan <laughs> kaga ya gaba koma baya nan, amma cewa fitar jini na karya yana karya alwala kaga wani bukatar wani dalili ne zaman kansa gaskiya an fahimta ko ko ba komai dai shi in ka bo suwaki akwai yawu ina cikin masallaci ne zaka tobar idan su a wancan lokacin su kasa ne har ma an ce idan majina ta dame ka kai ne ka tofar a ƙasa zai ka binne ko yi zubar da majina a masallaci laifi ne fa da fulhu amma ka kafara shi ne ka binne wannan zai yi mana idan kana yi yanzu idan liman ne misali ya zo masallaci da asuwakinsa ya asuwake goge yawo ya taro ina zai zubar ya haɗe? na? eh? na? da kurkura da ne? ana jiransa? la ya ƙumu ila salati ba aka ce baya tashi zai sallah illa sanna sai ya zuwa da ya tashi zai sallah lokacin da ya aswakin ba na ban ji ba eh sai dai a rika yi haka ko kaga ai kuma an koma baya shi sa gaskiya ni ina ganin kowane kowane abu da zamanin akwai abubuwan da wato yanayin da kake ciki ba zai baka dama kai ba ka in kana son yin alwala abinda asuwakin ka sai kai kafin ka shigo masallaci amma yanzu a wake a cikin masallaci gaskiya akwai jidali a cikin yanzu Kada ka ji an ce a zairu da khalin yana yi ce ka ce to aiki fa ya same ni yayi kai baka nemi asuwakin ka makale a a kunne su asuwaki mutane suna na eh eh eh to me wa wannan da yake dogaro da shi shine magana wasu malamai suka ce gaskiya mu mu samu ba mu samu a wurin kowa ba cikin sahabbai sai zai kanin shi kadai shi kadai ne yake yin haka to amma da Allah wannan gobe amma wannan goge haƙori ne ko dai kawai sawa a baki amma sunnar ai shi ne goge haƙori ba wai sawa a baki kawai ba in dai za a goge haƙori da asuwa ke inda ya kamata dole ya wule taru in dai kaga ba ya wube taru ba to kawai an ɗan tsoma ne aka cire irin yadda manzo Allah yake yin aswaki fashi har yana sawa akan akan harshe ko har wani lokacin yana uh uh ka annahu ya tawawwa kaman zai amai ina ga sani aswakin da manzo Allah yake kuma wannan abun ba a ruwaito cewa manzo Allah shi yana yi in bai da sallah ba abinda aka samu daga Zaid dan Khalid shi ake dogaro Kisa wasu su malamai suka ce ban fi samu a wajen sauran sahabbai suna yi ba suna ganin ba zai zama hujja ba tunda ba manzon Allah aka ce yana yi ba wa aka ce yana yi dan khali in shi kade ne sauran sahabbai ba sa yi sai zama hujja kun fahimta kuwa da haka shi asuwaki dai abun so ne a rika yin sa lokacin da aka yi alwala ko lokacin da za a yi alwala abun so ne sannan lokacin da baki ya canza Imam Malik ya ce aswaki mustahabbi ne wa ya ta'akkadu amma yana karfafa lokacin da mutum zai alwala da lokacin da ya tashi daga bacci da lokacin da yanayin bakinsa ya canza in ya ji bakinsa ya canza to akwai bukatar yana masu waki yayi Ya ce wayannan wurare guda uku ya ta'akkat yana karfafa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai daga bacci abin da yake aswaki an fahimta ko? Ƙwada abu isa haɗa hadithun Hassanun sahih. Babu ma ja a iza sai ƙaba a hadukun min naunihi falaye gami siya da hufin ina ya hata ya fi ha. Babin da ya zo cewa iza sai ƙaba a hadukun min naunihi idan ɗan ku ya farka daga barci falaye gami siya da hufin ina'i kada ya wato sanya hannunsa fil ina'i a cikin ƙwariya hatta yaghsilha har ya wanke hannun ha, bami da udu ila ya yad li'anna al an nasa saboda al a larabci mace ce ta fi ha, kar wani ya ce ƙwariyar ake nufi hatta yaghsilha ya fi yad idan mutum ya tashi daga barci to kada ya tsoma hannunsa a cikin kwanansa na alwala ƙwariyarsa ta ruwan alwala ko ruwansa na wanka ko hatta ya sula sai ya wanke hannu Don malamai sun yadda cewa wannan masharu'i ne a yi haka ɗin abu ne da shari'a ta zo da shi amma sun bambanta wajen bayanin hukuncinsa ne hukuncinsa قال حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي يقال هو من ولد بسر بن عباء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده الإمام الترمذي يروي أن حديثي تعني المعلم من سأب الوليد شين أحمد بن بكار الدمشقي har da isnadinsa zuwa ga abu huraira sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala manzan Allah yace idza sayqaba ahadukum min al laili, idan ɗayan ku ya farka minan laili da daddare fala yudkhil yadahu kada shigar da hannunsa fil ina cikin ƙwariya hatta yufiga alaiha har sai ya karkato ruwa akan tamarrataini sau biyu aw salafan ko uku fa innahu domin shi bai sani ba la yadri bai sani ba aina batat yaduhu a ina hannunsa ya kwana bai sani ba da haka aka ce wanke hannun kafin ya shigar da shi cikin cikin ruwansa sawa'un wanka zai yi ko kuwa alwala zai yi an gane ko jumhurin malamai sun tafi akan cewa wanke hannu kafin mutum ya shigar da shi cikin ruwan alwalansa ko ruwan kansa. mustahabbi shi da abinda mafi yawan malamai suka tafi akai mustahabbi amma an samu wasu malamai da suka ce wajibi ne suka ce wajibi ne har wasu ma suka ce in baka yi ba to ruwan ya ɓaci tana tashi daga barci kun san a wancan lokacin ba buta ne irin yanzu ba da ruwa ba hannu ake tsomawa ba yanzu ai kaga kawai ruwan karkatowa ake dama kai kai amma su wancan lokacin kaga duk koran ku guda ne ai kawai zaka dumbula hannu ne a ciki to suka ce in ka tsoma hannu kawai to ruwan ya baci haka wasu daga cikin malamai suka faɗa amma jumhurin malamai suna ganin asalin abu mustahabi ne abin da yasa ku suka ce mustahabi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yi fa inna ahadakum la yadri aina ba ta ce duhu fa hula la yadri aina ba jidu domin bai san a ina hannun sai kwana ba wato kenan saboda ana kada bai sani ba ko ya taba najasa kaga shakka ne wato babu tabbacin cewa hannunsa ya taba najasa amma tunda akwai intimari akwai yuwuwa sai aka ce wanke to duk abin da kenan bai tabbata cewa akwai najasa ba ya zama dole a wanke shi ba kun bayyana wannan magana duk abin da bai zama tabbas akwai najasa ba to da bai zama dole ka wanke ba yanzu wannan da aka ce ya wanke hannunsa saboda ko mai yiwa hannunsa ya taɓo najasa ne kaga ba tabbas bane najasa ko da haka wanke wanda bai zama dole ba tsammani ne kawai shi malin yace wa filba da ali ibn umara a cikin wannan babin akwai hadisin Abdullahi dan Umar wa Jabir wa Aisha qala Abu Isa wa hadha hadithun hasanun sahih qala shafii al-Imam shafii yace wa uhibbu li kulli man istayqaba min an-nawm na so duk wanda ya tashi daga barci qa'ilatan barcin nan na kailula ne da rana kanat aw ghayraha ko kuma ba na rana ba ma'ana barcin na rana ne ko na dare kun san a hadisin yace idza istayqaba ahadukum min al-layl ko aka yi ba a cikin wannan riwaya amma a cikin sahih bukhari da muslim idza a ahadukum min nawmihi idan ɗayan ku farka daga barcin sa to shi da imamu ya ce min al-layli da aka ce baya nuna sai barcin dare a'a sawa'un baccin rana ne ko baccin rana ni na so duk wanda ya farka Allah yadda yadahu fi wudu'ihi kada ya sanya hannunsa cikin ruwan alwalarsa ta yi salasa ya wanke ta fa idza adkhala yadahu idan ya shigar da hannunsa qabla an yansilaha kafin ya wanke ta karihtu zalika lahu ni na kyamaci haka walam yufsid zalika alma amma bai bata ruwan ba idza lam yakun ala yadihi najasatun in babu najasa a hannunsa an fahimta ko kaga kenan al-imamu shafi yana ganin cewa yana so ai amma in ba ai ba komai musahabi ne kenan kuma ruwa ba zai bata ba dan an sanya hannu wa qala ahmad ibn hanbal imam ahmad yace idan sai tsaba minan an minan min idan ya farka daga bacci na dare fa adkhala yadahu fi wudu'ihi sai ya shigar da hannunsa cikin ruwan alwalansa qabla an yusila haka kafin ya wanke fa a'jabu ilayya abin da yafi kawatuwa a wajena an yi huriƙal ma ya zubar da ruwan da na kuso shi ne zubar da ruwan ta shi ma bai ce dole bai da na kuso ya zubar da ruwan wa qala ishaq ishaq bin ya ce idza sayqaba min an-nawm bil layli aw idan ya farka daga bacci sawa'un da daddare ne ko da rana fala yurkhil yadahu fi wudu'ihi kada ya shigar da hannunsa ciki hatta ya gsilaha har ya wanke ta shi sa wasu malamai suka ce ishaq bin ya? kamar yana karkata zuwa ga wajibci Wani shi ne fahimtar ibn hazm al-zahiri yace wajibi ne sai an wanke an gane ko ibn hazan az-zahiri cewa wajibi ne sai an wanke almajiran daud az-zahiri sun yi sabani shin wajibi ne ko ba wajibi bane kaga dai jumhurun malamai sun tafi akan cewa ba wajibi bane wankewa suka ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ne yace idan ɗan ku ya farka daga barci falyastanfir thalathan ya faci hancinsa sau uku fa inna shaytana yabitu ala khayshunihi saboda shaytan yana kwana a cikin karan hancinsa suka ce kun ganan ma annabi ya ce a face amma duk malamai sun yadda ba wajibi bane suka ce to haka ma wannan shi ma ba wajibi bane wankewa a nan ko malamai suke tattauna a kan shin kenan karaman najasa tana iya tasiri kan karamin ruwa karaman najasa tana tasiri akan karamin ruwa kenan saboda ainan kaga in ma san ya kwana a wani wuri ai abin da zai tabo din garan ne domin cewa bai san ina hannun sai kwana ba kina ya ta cewa ko ya ji ta tabo wani wuri a jikinsa har wasu daga cikin malamai suka ce abin da yake faruwa su a wancan zamanin sun fi yin sarki da dutse sarkin nan kuma ko na bawali ko na bayan gida sun fi da dutse to shi ko sarkin dutse ai baya tsaftacewa jiki kamar yadda tsarkin ruwa yake tsaftacewa ko ba haka bane amma shari'a ta yarda da shi ka yi bayan gida ka samu goge ka goge ai ba zai zama kamar kasa ruwa ba amma shari'a ta yarda da hukuncinsa ɗaya da na ruwa sai ce to tunda yawanci tsarkinsu na hoge suke yi idan suka kwanta suka yi barci ƙasarsu yanayi mai zafi sai su yi gumi to kaga aka yi gumi can abin da yake can cikin nan wanda bai gogu ba in ya haɗu da gumi ya kake tsammani ba sai ɗan gangaro ba kun gane kuwa in ya haɗu da jika can cikin da bai gogu ba tun da ba ruwa ba ne kaga in ya jike sai ya ɗan gangaro to da Allah kuma kana barci ko kayi sosai sosai ka sosa can ka sosa can ka jika kai sai ya zama hannunka mai ka taɓo na jasa saboda haka aka umarce su da in sun tashi su wanke hannunsu kafin su sanya a cikin ruwa kun fahimta ko suka ce dalili kenan to kaga kenan wanda yake tsarki da ruwa shi wannan ba nasa bane an fahimta a takaice ne saboda lokaci mustahabbi ne idan mutum ya tashi daga barci sawa'un na rana ne ko na dare barci idan zai sanya ruwansa idan buɗaɗɗiyar ƙwarya ne to ya wanke hannunsa kafin ya sanya hannunsa a ciki sawa'un alwala zai yi ko wanka zai yi an fahimta ko wannan shine abin da mafi yawan malamai suka tafi a kai kuma shine fi karfin dalili abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya sai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi